Ƙidaya Sura talatin da biyu Kabilan hayan Urdun Mutanen Ruben da mutanen Gad da suke da garken shanu da kuma garken tumaki masu yawa, suka ga cewa ƙasashen Yazer da Gileyat wurare ne masu kyau don kiwon shanu da tumaki, saboda haka suka zo wurin Musa da Eleyazar. da kuma shugabannin jama'a suka ce, Atarot, Dibon, Yazer, Nimra, Heshbon, Eleyale, Sebam, Nebo da Beyon, ƙasar da Ubangiji ya ci da yaƙi a gaban mutanen Isra'ila, suna da kyau don dabbobi, bayinku kuma suna da dabbobi, suka ce, In mun sami tagomashi daga gare ka, bari a ba da wannan ƙasa ga bayinka, ta zama mallakanmu, kada ka sa mu haye Urdun. Musa ya ce wa mutanen Gad da mutanen Ruben, Wato, sai uwanku su yi ta yaƙi, ku kuwa ku zauna nan? Don me za ku karya zuciya Isra'ilawa daga hayewa zuwa ƙasar da Ubangiji ya ba su? Haka iyayenku suka yi sa'ad da na aike su daga Kadesh Barneya don su dubo ƙasar, gama bayan suka haura Kwarin Eshkol, suka hangi ƙasar, sai suka karya zuciyar Isra'ilawa daga shigar ƙasar da Ubangiji ya ba su, a ranar kuwa Ubangiji ya husata. har ya yi wannan rantsuwa cewa, Tabbatacce ba wani daga cikin mutanen da suka fito daga Masar, tun daga mai shekara ashirin zuwa gaba, da zai ga ƙasar da na rantse zan ba Ibrahim da Ishaku da Yaƙub, domin ba su bi ni sosai ba, ba ko ɗaya sai dai Kaleb ɗan Yefunne, Bakenize da Yoshuwa ɗan Nun, don su ne kaɗai suka bi Ubangiji da zuciya ɗaya, Ubangiji ya husata da Isra'ila har ya sa suka yi ta yawo a hamada shekara arba'in, sai da dukan tsaran da suka aikata wannan mugunta a gabansa suka mutu, ga shi ku kuma tarin masu zunubi, kuna tsaya a matsayin kakanninku. kuna sa Ubangiji ya sake husata da Isra'ila, in kun juye daga binsa, zai sake barin dukan wannan mutane a hamada, ku ne kuwa za ku zama sanadin hallakarsu. Sai suka zo wurin Musa suka ce, Muna so mu gina katangar dutse don dabbobinmu, da kuma birane don matanmu, da ’ya'yanmu a nan, matanmu da ’ya'yanmu za su zauna a biranen da suke da katanga, don kāriya daga mazaunan ƙasar, amma mu za mu ɗauki makamai mu tafi tare da sauran Isra'ilawa har mu kai su wuraren zamansu, ba za mu komo gidajenmu ba sai kowane mutumin Isra'ila ya sami gādonsa. ba za mu ci gādo tare da su a wancan hayin Urdun ba, domin mun sami gādonmu a wannan hayin gabashin Urdun, sai Musa ya ce musu, In za ku yi haka, in za ku sha ɗamara da makamai a gaban Ubangiji, ku tafi yaƙi, in kuma dukanku za ku yi ɗamara, ku ɗauki makaman yaƙi. a hayin Urdun a gaban Ubangiji har lokacin da ya kori abokan gābansa daga gabansa, to, sa'ad da aka ci ƙasar a gaban Ubangiji, kwa kuɓuta daga alhakinku ga Ubangiji da kuma Isra'ila, ƙasar nan kuwa za ta zama mallakarku a gaban Ubangiji, amma in ba ku yi haka ba, kun yi zunubi ke nan ga Ubangiji, kuma ku san cewa zunubinku zai tone ku, ku gina birane domin matanku da ’ya'yanku, ku gina katanga kuma domin dabbobinku, amma fa ku cika abin da kuka yi alkawari. Mutanen Gad da mutanen Ruben suka ce wa Musa, Mu bayinka, za mu yi yadda ranka ya daɗe ya umarta, ’Ya'yanmu da matanmu, garkunan shanunmu da na tumakinmu, za su kasance a nan biranen Gileyad, amma bayinka, kowane mutum a cikinmu, zai haye a gaban Ubangiji zuwa yaƙi kamar yadda ranka ya daɗe ya faɗa.’ Sai Musa ya yi wa Eleyazar firist da Yoshuwa ɗan Nun. da shugabannin gidajen kakannin kabilan mutanen Isra'ila kashedi a kansu, ya ce, In kowane sojan mutanen Gad da na mutanen Ruben ya ɗauki makaman yaƙi ya haye Urdun tare da ku a gaban Ubangiji, to, sa'ad da a ci ƙasar a gabanku, ku ba da ƙasar Gileyad ta zama mallakarsu. Amma in ba su haye tare da ku da shirin yaƙi ba, to, sai ku ba su gado a wancan haye kamar sauran kabilun a Kan'ana. Mutanen Gad da mutanen Ruben suka amsa, suka ce, Barorinka za su yi abin da Ubangiji ya faɗa, za mu haye a gaban Ubangiji zuwa Kan'ana, amma mallakarmu ta gado za ta kasance a wannan hayi na Urdun, sai Musa ya ba wa mutanen Gad, mutanen Ruben da rabin mutanen Manasse ɗan Yusuf, masarautar Sihon, sarkin Amoriyawa da masarautar Ok na Bashan, dukan ƙasar tare da biranenta da kuma yankunan da suke kewaye, mutanen Gad suka gina Dibon, Atarot, Arower Arod, Shofan, Yazer, Yogbeha, Bet Nimra da Bet Haran a matsayin birane masu katanga, suka kuma gina katanga don dabbobinsu, mutanen Ruben suka sake gina ele, yale, da Kiriyatayim, haka kuma suka gina Nebo da Ba'al Meyon, an canja waɗannan sunaye, suka kuma gina Sibma, suka ba wa biranen da suka sāke ginawa sunaye, zuriyar Makir ɗan Manasse suka tafi Gileyad, suka ci ta da yaƙi, suka kori mutanen Amoriyawa da suke can, saboda haka Musa ya ba da Gileyad ga mutanen Makir, zuriyar Manasse. suka kuma zauna a can, Yayir, wani ɗan Manasse, ya ci ƙauyukansu da yaƙi, ya kuma ba su sunan Hawwot Yayir, Noba kuma ya ci Kenat da ƙauyukanta da yaƙi, ya kuma ba ta suna Noba bisa ga sunansa.